وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يوم muna yammacin juma'a ashirin ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1446 wadda ta dace da 18 ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2025 Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na Abdulrahman bin Auf da ke nan unguwar Karkasara Jambulo bakin gada karamar hukumar taro na jihar Kano Najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin Minhajul Muslim muna cikin babi na biyu babul adab karatun da ya gabata mun fara karatu a cikin fasuli na tara adabul akli wash sharab a makon dai da ya gabata mun ji hikimar da ta sa musulmi yake cin abinci kuma mun ji ladubba guda bakwai da ya kamata in mutum musulmi zai ci abinci ya kiyaye su yau insha Allah za mu tashi gaba ta biyu ta waɗannan ladubba su ne adabul akli asna'ahu ladubban cin abinci a lokacin da ake cin abinci shafi na ɗari da tara. a littafi irin na hannuna fakara ta biyu sadara ta uku daga sama inda malam isa harfu ba sharta adabul akli asna'ahu wahiya nan ne inda za mu tashi insha Allah da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace malai ce ba abu na biyu da za a kula da su yayin cin abinci adabul akli asna'ahu la dubba da ake kamata a tsare lokacin da ake cin abincin yayin da ake cikin cin abincin wahiya su ne al'awwal ladabi na farko an yabi da'a bi bismillah mutum ya fara da cewa bismillah da kaulihi alaihi salatu wasalam saboda faɗarsa mai tsira da aminci da yace idza akala hadukum falyadhkur isma ta'ala in ɗayan ku ya ci abinci to ya ambaci sunan Allah ma'ana in zai ci fa inna sai an yadkura asmallahi ta'ala fi awwalihi idan a farkon cin sa ya manta bai ambaci sunan Allah ba falyaqul to lokacin da ya tuna yace bismillahi awwalahu wa akhirah ce da sunan Allah na fara kuma da sunan sa zan kare an gane tun daga farkon abincin har karshen sa. to fa'idar yin bismillah yayin cin abinci shine kana hana shaidan ita abincin tare da kai idan mutum bai yi bismillah ba lokacin da zai ci abinci to shaidan zai sa hannu su ci tare annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idan mutum ya zo shiga gida sai ya mutu sunan allah yayin shiga gidan ya yi sallama sai shaidan ya ce da abokansa 'yan uwansa sai ce to ba ku da wajen kwana ku je ku nemi wajen kwana amma nan gidan ya fi ƙarfin ku saboda mai da za ka shiga gidan ka yi bismillah ka yi sallama to amma za su jira lokacin da za ka ci abinci idan ka zo cin abinci sai ka ce bismillah to nan ma sai shaɗa ya ce to 2-0 ba wurin kwana babu abinci to da haka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune za su ci abinci sai ga wata yarinya ta taho da gudu za ta sa hannu a ciki sai manzo Allah ya kama ta ya rike yace ai shedan ki zugo ta maza ki je ki sa hannu dan da ta sa to ai sun samu hanyar da za su ci abinci an gane ko to da haka kar a yaddan za a ci abinci ya to ba bismillah ba fa'id sannan ya ake cewa bismillah ko bismillahir rahmanir rahim a bismillahi to na ce bismillahi rahmanir rahim fa bai ba saboda ne nassu ya ce bismillahi ba an gane kuma kullum wannan ka'ida ce ku rike ta al-iktisaru fi sunna, khairun min al-ijtihadi fil bid'ah ka takaita akan abin da sunna ta ce kai komai kankantarsa ya fi kai aiki komai yawansa na bid'a an gane ku saboda haka karka ya ƙari bismillahi aka ce da haka haka za ka ce ka ce bismillahi an fahimta ku yi ku. a sani ladabi na biyu an yahtimahu bihamdillahi ta'ala in mutum ya gama cin abinci e ce alhamdulillah ya gode wa Allah madaukaki liqaulir rasuli sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗar manzo Allah su sallam da yace man akala ta'aman wa qala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wannan duk yace abinci kowanne irin abinci da ya gama sai yace alhamdulillahi alladhi at'amani hadha godiya ta tabbata ga Allah nan da ya ciyar da ni wannan abinci nihi ya arzurta ni cinsa dan wani yana da fiye da wannan amma labi ba shi dama ya ci an gane ko min gairi haulin minni ba da wata dabara daga wani na ba wala kowa kuma ba karfi ba to in ka faɗi wannan gufera lahu ma ta kaddama min zambe wanda duk ya faɗa bayan ya ci abinci za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubin shi kaga ka ci abinci ka koshi ka sha gishiri kuma sannan ga gafara an fahimta musulunci ke a gani menene akallan abin sai mutum ya faɗi wannan gaba ɗaya ko kuma menene akallan abin da ya kamata ya faɗa to akalla abin da ya kamata ka faɗa suka ce alhamdulillah an gane ku in baka iya kawo wannan addu'ar ba ba sai lalle sai ka kawo ta za ka iya kawo ma'anar da hausa ba sai ka kawo da larabci ba faɗi da hausa shi allah baya ran da baya godiya ta tabbata ga wannan ubangijin da ya ciyar da ni wannan abinci ya arzurta ni shi ba da ƙarfi na ba ba da dabara ta ba shi kenan ka gama to larabci ba yare ba ne? to shi kenan hausa fa to wani allah yake ji? <laughs> to shi kenan an gane ku da haka don sai ka koya da larafin yana da kyau amma idan baka iya ba karka kuma kar a yi maka biyu babu ba larafi ba a fahimta a salif ladabi na uku an yi akula bi lasa ke asabi'a min yadda hilyum na in mutum ya tashi cin abinci ya ci da ɗan yatsu guda uku na hannunsa na dama wa an yi tsagiran lokmata kuma irin ga yankan laumar 'yar ƙarama wa yi ji da azamak ko almabar ya kyautata tauna kada ka ringa haɗiya kawai da ka sa ka haɗi ka ringa taunawa wake ne ɗan wake ne ah. ko doya ce tuwo ne shinkafa ce makaroni ce duk abin da za ka ci ka tauna shi lukui a bakinka ƙunga bil munasaba ta ga baka samu wani magani da yake tara garkuwar jiki irin dabino da ruwa ba dabino da ruwa amma mutane da yawa suna cin dabino amma bayan musu amfanin da ya kamata ya musu a ciki saboda me la yuhsinuna al-madad in ka tashi an abin da ake so ka ci dabino in ka tashi tauna shi sai ya zama kamar ruyan bakinka ka tauna shi ka tauna shi kamar irin an kai markaɗe ɗin nan akan ce a yi a sake tusawa ku to kai ka kuma tusawa kai ka kuma tusawa in za ka yi irin wannan to ko shedan dabino sai maka maganin zai maka garkosa a jikinka in ka ci sai ka samu kwaya bakwai kai masa irin wannan taunar ko kuma ɗaya bayan ɗaya za ka sa yawwa ka san akwai wasu mutane wai suna nan wai su taurawa ba biyu ba ma uku sai su zuba a bakin su tauni an gane ku a guda ɗaya za ka sa sai ka taune shi ka taune shi ya yi ruwa sannan ka haɗi sai kai guda haka bakwai sai ka samu ruwa kuma kofi ɗaya haka nan sai ka sha a to garkuwa ka samu garkuwa har lafiyar jikinka sai ka jin kana ka sace canza an fahimta to matsalar mu ita ce ba mu iya tsaya mu taune abu to lokacin da aka samu burtaci wannan guda-gudan da ka bari kamar mota sai irin babban mota nan ta ja iska ko injin nika irin lista din nan ija iska yaya da matsala ko ba matsala kaga shi kenan yanzu na bukatar overhaulin kenan ka yi haka yau ka yi gobe ka yi yau ka yi gobe sai a ce ai sai maka mi sai maka general check-up ka ji likita sai ma general check-up ai ma general service eh, to kaji kuma engineer a gane to amma idan za ka abin nan ka ringa yin irin haka nan to za ka daɗe ba ka buƙaci wai sai ka tafi ana wani duba kan yau kai kan nan ina ciwo gobe wancan ina ciwo ba ba ba an gani dabino magani ne babba kuma ina ma za ka iya ga dabino ga nunin shanu to kai ka samu magani na cututtuka barkatai barkatai ba za ka iya kirga maganin da za su yi maka ai hasali ma ba za su bar cutar ma ta same ka bane an fahimta fahim to sai kyautata tauna in nike shi da kyau a ci da yin yatsu uku a yanki lauma karama a kyautata tauna wa an yi akula min ma ya lihi lamin wasatil kuma mutum ya ringa ci daga gabansa ba daga tsakiyar ainihin mazubin abin da yake ci abinci ba لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن سلمة أنا تارشي عمر بن سلمة سبو دفدر من ذا الله صلى الله عليه وسلم عمر بن سلمة وسمع لمي سنشي عمر بن سلمة إتي يا غلام إتي يا كيارو سم الله ambaci sunan Allah lokacin da za ka fara cin abinci wa kul bi yaminika kuma ka ci da hannunka na dama wa kulmin ma yalika kuma ka ci daga gabanka wannan ya faɗa masa lokacin da ya ga suna cin abinci in ya gano wani abu mai kyau can sai ya ɗauko sai ya saka wannan hannun sai ya gama cinye wannan in ya sake gano wani sai ya sake ɗaukowa sai ya haɗa nan ya riƙe ci gaba da cin wannan sai ya ɗauka haka annabi sai ce a yaro ba haka ake cin abinci ba ga yanda ake ci ga yanda ake ci ga yanda ake ci to yayin abin da kai ci kaga manyan sai su abinci da hannun hagu a gaban yara ko kuma babba ya hango wani abu a can wurin sai ya tsallaka sai ya ɗauko haka wannan duk ba a koya yara tarbiyyar cin abinci ko ladabin cin abinci illar irin wannan sai ka sa yaro ya tashi makwaɗaici kwaɗayi zai masa yawa da kuma san kan tsiya an gane ku to idan yaro ya tashi da irin wannan to kaga idan ya girma an samu matsala ko ba samu matsala ba kaga an samu matsala an gane ku wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda faɗar manzo Allah sallallahu alaihi yace albarakatu tanzilu albarka na sauka ne a tsakiyar abinci fakulu min hafatihi da aka ku ci daga hafataihi daga gefen abincin wala ta'kulu min wasatihi kada ku ci daga tsakiya don idan albarka ta sauka to sai ta kwarangi kaga za ta zo inda kake kenan nan da ka diba ta sauka nan da ka diba ta sauko duk sanda ka abin nan tana sauka amma idan ka saba tsakiya to yan ta sauka ba za ta sauka ba kuma za ka zo lalle za ka ce na za ka ci gaban naka to sai zaman to za ka kaci abincin lokacin da ka zo wajen albarkar kuma ka koshi babu matsaka tsinke to kaga yanzu ka ci abin ka ci dusa ka koshi ka kore yunwa amma albarkar abincin babu an fahimta amin الرابع لدبي نهدنا يعينشن أبنتي أن يجيد المضغ متن يكميشن أبنتي كوتة تونا وأن يلعق الصحفة وأصابعه قبل مسحها بالمنديل متن كما سئلي kwanan ديت أبنتي كما abinci kuma ya tsile hannunsa gabanin igoge da hankici ko da tishu an gane shaidan mutane hudu ba wai alamar ka ci ka koshi ka rage wani bai shaidar ce ka ci ka koshi ka rage alamar ka ci ka koshi ka cinye ka kara ka cinye ka kara da baka kara ba ya zama kami ka koshi amma tsiyar shaidan shine yanzu da ya sa maka wannan abin don kada a ce baka koshi ba sai ka rage kuma baka koshi ba don kar a ce ka cinye duka to shi kuma annabi baya son haka abinda yake so ka zuba abinci inda za ka cinye in ka cinye ka tsada kwananka kuma ka tsada hannunka za mu zo mu je gaya mana ma in kai ba za ka tsade ba ka bara a kaga wannan kuma sai irin mu da allah yawai dukan sutura ko su o'o da o'o su sai su haƙuri ko Eh, Allah ya maka sutura kana da mata ya ma sutura kana da yaya to kaga in baka sude ba sai ka bayar ne kuma ana ana ana murna an sada hannun mai gida an sada hannun baba an sada hannun abba amma idan kai ba kowa ba sama ba ƙasa ba daidai da daidai ga an samu matsala ko ka sude kayanka ne ko ka je ka kwanta kana bacci bera zai sude ma an gane Allah ya sauwaki alaikum salam eh, eh. Eh, za mu ita ci da cokali za mu zo mai bayani ci da cokali an gane ko an gane to dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta fala yamsahu a menene au ko gabanin iwanke bilma'i da ruwa liqaulir rasuli alaihi salatu wassalam saboda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace idza akala ahadukum ta'ama in dayan ku ci abinci fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha kada i i goge hannunsa har sai ya tside hannun aw ha ko ibayar a tsade masa an gane ولقول جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبو دفدر جابر allah من ذا الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعك الأصابع والصحفة yayi Allah sallallahu yayi umarni da a tsitse yan yatsu kuma a tsitse kwanan da aka ci abinci a cikinsa. wa qala ite innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum albaraka ku sani ba ina albarka abincin ku take an gane a wani hadisi yace albaraka fi akhir ta'am albarka na karshen abinci an gane sai yanzu kai da cokali kake cin abinci to cokali cin abinci da shi sunna ne kar ku dauka sabon abu ne an gane ne in ka kalli tafsirin da malamai suka yi a kan faɗar Allah sura ta 33 suratul ahzab su idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna waro wara'i hijab in kun tashi tambayar wani abin amfani matan manzo Allah ake magana in kun je ku tambaye su wani abin amfani to ku tambaye su ta bayan shamaki ta bayan labule da da kuke shiga gidan ga matar annabi ga ka ganda kaikai ka ce da ita ta ka kaza yanzu ka tsaya a baya ka fada ta bayan labule ka ce a miƙo kaza in ka fada turn back sai ka juya bayan ka ita kuma ta daga labule sai ta ajiye maka in ka ji ajiyewa bayan ka tabbatar ta su labule ta kuma ka juya kai kuma ka ɗauka sai suka ce abin da ake nufi a nan akwai bukatar irin su cokali irin su ludayi irin su tire wanda za a zuba abinci da abin da ya kama da haka wannan sai ya nuna cewa tun wancan lokacin da akwai su amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da hannu an gane yana cin abinci da hannu da aka ka ci abinci da hannu shine yafi amma in ka sa cokali ba laifi bane in this case da ka ci abinci da cokali sai ka rike shi da ɗan yatsa uku kaga waɗansu suna nan sai ka sun yi wani sun sai wani cokali mai kamface can kai an gane kuma idan ya ɗaga sai ya ɗauki da nishi a kun sa ko ta lauma sunan ta ɗauki da nishi an gane ku sai ya lodi a ka dinga ɗan bai faɗar abin nan da bakin abin ka bude ka saka abin da zai baka mamaki ɗan china ba ya taɓa ɗaukar shinkafa ƙwaya biyu ya sa a baki ƙwaya ɗaiɗai ke ɗauka eh, ƙwaya ɗaya zai ɗauka kuma da haka yake ce ya ƙoshi kuma kai da kake ɗiba da cokali idan kuka zo kuka zauna kuka fara ci abinci abincin da aka zuba maka aka zuba masa shi da yake ci da ƙwaya ɗaiɗai cikin minti biyar zai iya cinye kai kai goma minti goma minti goma sha biyar kana ce baka gama ba an gani saboda haka kwantar da hankalinka an riga mutane suna da wani tunani ne akan cin abinci ita matsalar cin abinci wa masu albarka abinda mutane musu gane ba ne, a lokacin da kake cin abinci mukamukanka suna ciwo saboda sai ka buɗe bakinka da yawa wajen tauna to shi kansa abincin ne shiga ba da maka wani amfanin kirki ba da haka nan da nan sai ka ji kana jin yunwa da ka rasa abinci sai ka ji ka labaita. ruwa in muka ta sha ya muke shan ruwa wani ina can gudun yana shan ruwa amma kana jin bugawar makogwaransa a nan wurin makogwaron na inda ka san mahaɗar salansar babur ko ta mota haka take a jiki salansar salansar salansa ina ya fi zafi makogwaron ta ko jikinta makogwaron ta ya fi zafi to da haka wannan ruwan da kake sawa kana kwakwat kwakwat ina shiga makogwaron saboda bugawar da yake yi ana ake kashe kishirwa sai ka samu satisfaction a ciki to ba za ka samu satisfaction ba saboda wani da kake zuba konewa yake yi baya samu bai samu sanyin da ake bukata ba an fahimta to da haka koyin da aka ce a sha ruwa zukar sa ake yi kuma sau uku za ka yi in ka makwalwa uku banda kuma makwalwar wanda ya fada ruwa eh ka san akwai makwalwar wanda ya fada ruwa bai kawai yana buɗe baki sai ruwa ya cika masa baki banda irin wannan a'a tsotsa za ka yi bakinka asalin ka'idar shan ruwa haka kake yi bakinka labbanka su ne a bakin mai mazubin sai ka buɗa masa sannan in shiga ba haka kake buɗa wannan leban na sama yana kushi kuma kwanan kana ko kofin kana ɗaga shi a zirara shi kamar saifo ba ba haka ake yi ba zuƙarsa kake yi nono yanzu abin da muka akasa shan nono muke wa ruwa ni wa ruwa shan nono shi nono shi ne kake buɗe bakin kabi irin ga shiga da yawa shi to yanzu kaga shi yake wannan nono kuma kasa ne sai ka ta janjani kana zuƙa shi a'a ba haka ake yi ba an gane ku to da aka sai ka rike da dan yatsa uku shi cokalin sai ka rike shi da dan yatsa uku zai ruku da dan yatsa uku kuma zai ruku ba zai ruku to sai ka rike shi kuma ka ringa diba mi da bakin can gefen abin nan din kana saka kana ci alhamis darasi na biyar idza saqata minhu shay'un idan lokacin da yana cin abinci wani abu ya faɗi mimma ya akulu daga abin da yake ci azala anhu hul'aza wa a kalahu, sai ya ɗauke abinsa sai ya karkaɗe abin da ya taɓa na ƙazanta sai ya cinye kayansa da kauli alayhi salatu wa salam saboda faɗarsa mai tsira da aminci saka idza matu a hadikun in laumar ɗayan ku ta faɗi, fali a to ya ɗauki a barsa wali yi ay yunih an hal'ada ya musar da ƙazanta da datti na ƙasa da ta ɗauka wali ya itin ye kayansa wala ya da halin kar karki bar wannan lauma ga shaidan kaga yin a tsorata ta kada ta karkai appendix ko ba wani appendix musulunci ya kawo mana tsare-tsare kaga dalilin ka bi annabi ba ce a ayi ba wallahi ba za ka tozarta ba sam matsalar sai ka ce to ai mutum ya ya yi amma kuma ga matsala ta faru matsalar a lokacin da kake yi ba annabin kake bi ba ko wani abu da kake tunani duk waɗannan abubuwan za ka ga ana faɗa maka su maganinsu ina tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ƙuda ya faɗa cikin abin shan ku, fal ya game su tura shi a ciki sannan ya cire shi saboda ɗaya fufukensa cuta ce ɗayar kuma magani ne yanzu da ya tashi ita ina kare abubuwa ne da ɓangaren da yake da cutar a jiki ɓangaren fufukensa mai cuta in ka kai masa duka duk inda ka samu a jikinsa to ɓangaren cutar ne da za ka je a sa tabaran nan na hange za ka ga gashi ya ɗiga maka cuta a hannunka to maganin maganin wannan cutar tasa duk duniya ba likitan da zai iya baka ina jikinsa sai ɗaya ɓangaren fafikin to da haka a lokacin da zai fada cikin abincinka ya saka maka cutar ne to tura shi ka sa maganin sai ka cire sai ka jefar da shi ka sha kayanka wani sai ta yi ƙazanta ce ina fada sai ta yi sai ya bari to sai ka ƙi bin wannan kuma sai ka je sai olsa ta kama ka haka ne mana ka yi bin annabi ulcer za ta kama kuma ba za ta kama ta yi ulcer ta farko ma ta kama mutum kin bin annabi ya ulcer ce an gane to da haka da ka ji annabi ya ce ka karkade abinda ka iya karkadewa cutar ce ka cire to abin da ya rage na cutar akwai maganinta a tare da ita saboda haka ka cinye abinka kawai kuma lafiya lo za ka tashi amma shi kenan sai ka ga mutane sun ci abinci kamar masu yagaggen baki baje-baje an zubar da abinci an tashi an bashi Allah ya sauƙaƙa an gane to dai annabi sai ce ka shaidan ka barwa to yanzu da Allah mutum ya taimaki shaidan ka taimaki makiyinka an gane asadis darasi na shida Allah ya fi ta'amil har kada mutum lokacin da zai ci abinci ya ci abincin da zafi ta yanda sai ya dinga hurawa wa Allah ya ta'amahu hatta ya burud kada ya ci abincin har sai ya yi sanyi wa Allah ya fuka ma'i halin shurbi haka lokacin da mutum zai sha abin sha kar ga yana hurawa kamar mutum zai sha shayi wani zafi sai ya hura sanai ne ikurba karka yi haka ka kyale sanyi inda za ka iya sha wale ta nafasa kharijal ina talasa idan mutum yana shan abin sha ruwa to yi numfashi a wajen abin shan nasa sau uku ma'ana idan ka tsotsa kasha kasha makwalwa uku sai ka cire sai ka huta sai ka sake mayarwa ba wai sai ka yi numfashi sau uku ake nufi ba ka yi haka sau ɗaya ka yi haka sau biyu ka yi haka sau uku sha Allah za ka ji ka samu gamsuwa an fahimta numfashin kuma da ka tashi ɗaya kai biyu kai uku kai hudu kai gabanin dai ka mayar da numfashin ka samu mai hutu ka huta ka ji kanusu wancan da ka tura ya je amma kaga haka ake yi kawai mutum ana kiran sallah ina sa dabino da ruwa sai ringa zahabar zama'u ba haka ake yi ba da Allah zahabar zama'u a ah, ita addu'ar zahabar zama'u yan uwa sai lokacin da ka ji ka zama comfortable tabbas yanzu ruwan da ka sha mai kaji mai jikinka ya yi sanyi to sannan ne zahaba zama'u wabtallatul uru amma kurin kana sa dabino ka tsora da ruwa kuma kana zahaba zama'u alhali ga ruwan a bakinka an fahimta a ba haka ake yi ba sai ka nutsu baka samu nutsuwa ba sai da aka gama sallar magariba sai ka ji jikinka duk yayi sanyi ko ina sai ka ce zahaba zama wa abtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah an fahimta ah, to da Allah yanzu kai aka tambaye ka da Allah zahaba zama ga ruwan a bakinka kana sha ga dabino duk ka haɗe guda ɗaya gaba ɗaya kuma kana zahabar zama to da Allah zahaba zamo ma zahab lista laisa ba kenan sai ka ji ka nutsu ka sha ruwan ka abin nan to kamar haka idan ka sha sai ka tsaya sai ka huta sannan in ka ji kana da buƙatar ƙari sai ka sake sha shi na nabi yace kai sau uku in Allah ya yarda kai wa ruwa irin wannan shan sau uku ba za ka yi fiye da uku ba za ka je ya ishe ka an fahimta لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب حديث أنس الله يقارى مسا يداشوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة يا كسن شيء إنعين ننفاشي يعين شروا سوءكو ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه كما سبب حديث أبي سعيد الخضري الله يقارى مسا يدا أن النبي صلى الله عليه وسلم شوى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب ya hana a bushe a yi busa a cikin abinci ko a cikin abin sha wali hadisi bin abbas radiyallahu anhuma kuma saboda hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi manzo Allah sallallahu ya hana a yi numfashi a cikin koko a cikin kofi a cikin mazubi na shan abinci ko kuma a hura abin a cikinsa ka iya ɗauko ruwa za ka sha sai ka ga wata ƙazanta ko ka ga sai ka ga sun hure ana yi to ba haka ake ba zubawa za ka sai ka karkata wurin da yake tsirr sai ka tsiyayar sai ka sha abinka matsalar ita ce lokacin da ka horo abu daga cikinka ai ƙazanta ce ƙazanta kuma na ɗauke da datti datti kuma yana ɗauke da cuta rashin lafiya yanzu abin da za ka saka a cikinka ka hura masa ne cuta kuma ka saka shi a ciki za a samu matsala ko ba za a samu da aka sai mutum isha ruwa sai sai ya ji jikinsa ya kulle to ai kai ka kulle shi ba kai ka saka kada ko masa iska ka saka ba in iska ta shiga cikin inda bai kamata a sami iska ba akwai matsala ko ba matsala kuma iska mara kyau fai an fahimta asabi darasi na bakwai a ladabi na bakwai an ya tajannaba shaba'a al-mufrid mutum mai cin abinci ikiyayi mugun koshi ici har izo yana aman kaza liƙaunin rasuli sallallahu alaihi wasallam saboda madar mazala su salam da ya ce adamiyun wi'a'an sharran min batnihi dan adam bai cika wata jaka mafi sharri ba fiye da cikinsa an gane ku hasan bin adam ya ishi dan adam luqaymatun iti yan laumomi yukimna sulbahu waɗanda za su tsayar masa da bayansa ma'ana za su wanzan masa da rayuwa fa'in lam ya fa'al idan bai ci yan laumomi ba ƙwaya uku hudu su ishe shi to ga inda zai yi Fasulusun sulusun ya raba cikin sa gida uku kaso ɗaya bisa uku abinci wasulusun lishara'bihi, li sharabihi kaso ɗaya bisa uku saboda abin shan sa wasulusun sulusun li kaso ɗaya bisa uku kuma saboda numfashin sa an gane ku kamar yadda zaka ringa yin numfashi mugun koshi matsala ne ina kawo mutum matsala a rayuwa an gane <laughs> Allah ya ji kan shi Usman dan Fodiyo wata rana aka zo aka yi karatu irin wannan so ne an magana ladabin cin abinci ai mun ji ladabin cin abinci na farko yayin cin abinci a bismillah so ne ce malam wallahi a lauma farko sai na manta ban yi bismillah ba sai ce to kai a ta biyu sai ce wallahi ala gafarta malam ta biyu ma sai na manta sai ce to kai a ta uku ce wallahi malam ta uku ma sai na manta sai ce to kai kuma lauma nawa za ka yi an gane ku to shi wannan abin da annabi yake cewa luqaimatun yan laumomi uku hudu sun ishe ka wancan makon mun ji mai yasa shi musulmi ya san me yasa yake cin abinci ina cin abinci ne dan in rayu ba rayuwa yake dan ya ci abinci ba to idan kana rayuwa dan ka ci abinci duk abincin duniya sai ka ɗanɗane shi kuma ba za ka koshi ba an yi wajen wa'azi aka kawo shinkafa da mai mutane sai da suka cika ciki kuma sai ga kayan barangwaje an kawo da su nama ne sai ka ga wata kaza ta ma haka sai muka ga mutane suna kai su gaban ɗaki amma ya ce mutum sai je zurkuma hannunsa a cikin baki wai a mayar da wancan ne kawai dai zai ci nama dai zai ci kaza dai zai ci kaza me kenan ne a ciki yanzu abin da ya kasa gane ka sa a musulunci in kana azumi sai ka kakaro amai azumin ya kare saboda ne wani abu ya samu tasgaro a cikin abin wannan abin da kai kamar ka ci abinci ne an fahimta to yanzu shi kenan kuma cutar da kansu da suka yi dalilin su zo su amfanar da kansu kudin amfanar da kan cutarwar da suka yi ko amfanar da kan nasu da suka yi waccan cutar ninkin wannan goma ba zai biya ta ba misali in sun ci naman dubu goma to wancan cutarwar da suka yi wa kansu dubu ɗari da ashirin da arba'in da hamsin ba za ta iya gyara musu ita ba to yaushe za ka irin wannan kasassaɓa ai kana yin kasuwa ne don riba idan ka buga ka ga babu riba ka yi to kuma sannan in baka tuna ma yau ba wannan zai hana ka ci gobe in baka ci wannan da aka kawo ba idan akwai arabanka a gaba ba za ka sau matsalar mu shine gani muke yin wannan ya wuce allah da ya kawo shi ba zai iya kawo na gaba ba an fahimta allah ya sauƙaƙa an gane asami darasi na takwas ko ladabi na takwas shine ko wa an yunawila ta'ama aw sharaba akbar al lokacin da aka zo za a fara cin abinci to a fara ba wanda yake shine shugaba mafi girma a wurin da za a zauna haka yin abin sha ne thumma yudiruhu al fal-ayman sai a dinga bayarwa dama dama kawai dan mu gane misalin ba dan haka abin yake ba yanzu ka kawo wani abu za a raba to daga nan inda nake a zaune to daga nan za a fara sai a yi dama an gane ku ba daman ka kai da ka kawo ba kaga wannan kuskure ne da mutane da yawa suna yi in mutum ya zo wuri zai gaisa da mutane kawai sai fara ta bari ya fara da dama ina nufin daman wa shi tasa ko ba haka ne daman ba shi wanda ka zo katar shi ne jagora a wuri babba a wuri shugaba a wuri damansa ake magana da haka da ka zo sai ka je ka gaisa da shi in ka gaisa da shi sannan sai ka yi ne damansa an fahimta amma kawai mutum sai ya shigo sai sai barin fara da dama har sai hannunsa ya sani bai zo da albarkar da izo da ita da ta shugaban wannan wurin in suka zo suka haɗu sai su raba wa duk kuma waɗanda suke wurin an fahimta to yanzu shi kenan ya raba ya ba wannan albarkar da shi kaɗai ya zo da ita ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan ya zo ya kwanci shugaba kuma ya ci gaba da raba mutane shi tasa ba cikakkiya ba yanzu ta shugaba ba cikakkiya ba amin. duk abin ya zama bi, abtari to da haka wannan ma abu ne da sai an fahimce shi in ka zo wuri shugaban wurin shi ake magana damansa ba daman ka kai da ka zo ba da ka je sai ka je ka gaisa da shi in ka gaisa da shi ka zo da cikakkiyar albarkarka shi kuma ka karɓi cikakkiyar albarka a mai a wajensa sai ka fara raba mutane saboda ka sai a sa kowa sai in samu sai an gani wa an yakuna huwa akhirul qaumi shurba kuma shi shugaban ya zama shine karshen masu sha a cikin mutane ne ƙaunin rasuli alaihi salatu saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabbir kabbir fara da babba fara da babba ai ibda bil akbar ka fara da mafi girma daga cikin kuminar jalisina daga waɗanda suke zaune walisti izanihi alaihi salatu wassalam abbasin kuma saboda neman izini da manzo Allah su daga Abdullahi dan Abbas fi an yunawila sharab al-ashyakha ala yasarihi cewa ifara ba manya da suke bangaren sa na dama sallallahu alaihi wasallam iska bin Abbas radiyallahu anhuma an yaminihi lokacin da ya kasance Abdullahi dan Abbas ina bangaren dama manzo su sallam wal ashyakhul kibaru ala yasarihi manyan mutane kuma suna bangaren hagu wata rana ne ana zaune kamar haka abdullahi dan abbas ina nan gefen manzo Allah bangaren dama sauran manyan mutane suna nan bangaren manzo Allah na hagu ma'ana za a fara to sai aka kawo manzo Allah wani abin sha da ya sha sai sai da abdullahi dan abbas kai dan fara ba waɗannan manyan da suke suka girme ka sai ya rasulullahi ta ne ce wallahi ba zan iya fifita ka fifita wani akan ka ba ba ban zalla ya fara sha ba yanzu kai ka sani ai ba sai an gaya maka ba wa kai je ce haka ne inda manzo Allah ya sa bakinsa ai kai ka san da ka dora shike na an haɗu kai da albarka ko baka so sai kai ko baka so sai kai an gane to sai ce wallahi ya rasulullah ba zan iya fifita wani akan ka annabi sai bashi sai isha sai ta zaga har ta zago wajen manyan da manzo Allah yake so su an gane ku to da haka haka ake yi an gane ku izanuhu neman izini da manzo Allah su salame daga Abdullahi dan Abbas akan haka dalun ala annal al-ahqqa bi-sharabi al ala ya nuna cewa wanda ya fi cancanta da shan abin sha bayan shugaba shine wanda yake zaune a dama wali qaulihi alaihi salatu wassalam al-ayman fal-ayman kuma saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a adamaita wa qaulihi kuma saboda fadar manzo Allah da yace saqil qaumi akhiruhum yani shurba me baiwa mutane abinci ruwan sha su sha to shine na karshe wajen sha karkai rabo irin da dan kama ko dan kama ne aka bashi aka ce ya raba sai ce to jama'a na ɗebi na na zuba aljihu karka irin wannan ka raba in ya yi raguwa ka samu bai raguwa baka haƙura kai ne ƙarshe kuma baka sani ba in ka tsarkake zuciyarka sai ka samu har ma yanzu aka yi na raguwar mutane wata ra abu horaira ya zai na jin yunwa ina ya Allah babu ya Allah wa zai ina zai samu abinci ba wanda ya samu ina ta bin mutane da Allah wai ne Allah yake nufi da wal asr sai fi masa tafsiri eh ina ta abin nan shi abin da yake so illal ladina amanu wa amilu salihati amilu salihati na dan makale ana ba shi abinci yake sai fi masa tafsiri shi ba abin da yake nema ba kenan ba a ce waɗanda suka yi aiki na kware ba a yi aikin na kware a ba shi abinci yake a duk su gane ba ƙarshe ya taho sai ga manza Allah manza Allah yana kallon sai ya gane shi ma da shi da manza Allah yanzu duk sun haɗu a hali ɗai yunwa suke ji sai ga shan kawo manza Allah nono a ɗan ƙoƙo haka ana kawowa abu huraira ya ji daɗi amma ki sai ransa ya ɓaci ita yanzu nan zai ci a ji a gayyato mutane su a zuwa sha nono wannan da ni da shi ma ba isan ba zai ba kuma abin da ya faru kenan wai hausa suka ce wai sanin hali ya fi sanin kama manzo Allah abu ce Abu Hurairah ya ce na yace je kaka duk wanda ka gani ka ce zuwa a sha nono yace kun ji ku sai je gayyato mutane sai annabi ya ce mutum goma su shigo in suka shigo sai ce abu hurare ingo ba su wannan ya karba isha ya koshi ya tafi wannan sai sun gama waɗansu su zo su ma su sha su abin nan kowa isha ya koshi sai maza da ce abu hurare ce na yanzu daga ni waye bai sha ba yace daga ni sai kai ya rasulal kaga ba zai sha ba dan ba ce isha ba sai annabi ya karba ikalin nonon sai saka shi a nan abu huraira ya ce abu huraira sha ton ɗinsa ya zo na, isha isha isha sai ba manzo Allah annabi ya ce ƙara ya ƙara isa ka ce ƙara ya ce wallahi la ajidu lahum manfazan ya rasulullah ya ce wallahi ba masa ka tsinke da ba yana ta ba zai ishe su ba to yanzu ya aka yi ko har wanda baya nan ma bai sa an kawo ba yanzu ya ce zai sha karshe manzo Allah ya dauka shi ma ya sha Abu rai ce da aka ajiye kai ka ce ba taba komai ba a ciki to me aka taba ai ba na kokon aka sha ba ko na kokon aka sha <laughs> an fahimta to ni kai ke duk muna iya samu wannan albarkaci me za mu yi shine mu koyi hali da ɗabi'a irin ta manzo Allah irin ta sahabban annabi muna samun wannan sai ka ga muna samun tabarruki irin nawa irin nasu illa iyaka karka doka wani abu ne mai wahala ba abin da ya gagara Allah yi duk abin da ya yi a da yanzu ma zai iya yi illa kawai ka gane policy din yadda matsalar take faruwa wani ya samu aliyu dan ya talib ce ali yace na ce wai me isa mutane a zamanin abubakar ba a samu ko mutum ɗaya da ita waye ba kowa ibu abubakar siddiq zamanin umar kowa ya masa mubaya'a zamanin usman kowa yi mubaya'a ba rigima amma kai zamanin ka an ki samun zaman lafiya an ki yin baka mubaya'a ba wanda ya mutane ba gaba ɗaya suka yadda suka bi ka ba sai ce eh ai matsalar ɗaya ce zamanin abubakar da umar da usman da abubakar da umar da usman da iri na ne a tare da su ni kuma zamani na da ni ne da irin an fahimta da haka in ka bi wannan yuya ta zamani ba za ka samu irin wannan albarka ta annabi da sahabbansa in ka yadda ka bi albarkar annabi da sahabbansa ka ɗauki rayuwa kake yi irin tasu za ka sha mamakin abin da Allah kai kuma zai maka an fahimta sai ka zama waliyin gaske ba waliyin naɗi ba <laughs> waɗannan waliyan ganga waliyan naɗi wai baya ci baya ci baya ci baya sha kuma ya zo kamar ya da zango nan karka tsara gida tamanin a kawo masa sauka ne lauma ɗaya nama yanka ɗaya ruwa makwalwa ɗaya amma duk baya cin abinci Allah ya sauƙaƙa to wannan ga za mu kwana nan insha Allah alaikum assalam wa rahmatullah ah eh ita maganar nonon nan ba za a ce khususiya ce ta annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma ce mu'jiza to menene na khususiya ciki ko mu'jiza ciki a nono to ai matsalar kai karancin abin da kake gani da yawan waɗanda za su yi amfani da shi ba ka kallon wanda yake sa karanci da yawa wa yake sa karanci da yawa me me yawa a wajen Allah babbar matsalar mu kenan abu ne muke irin na wani abu da bahaushe yake cewa a san in san maka mu tare musamman ce ba haka muke yi ba karka kalli kankantar abin nan din duk wannan misali ne idan na faɗe shi kowa zai yadda da ni yanzu tinkiya madauki tinkiya in ta tashi haihuwa mafi yawan yaya nawa take haifa a mafi yawa aka ce to ni dai bari ku ji na yi tinkiya yaya hudu take haifa na yi tinkiya duk sanda ta tashi haihuwa yaya hudu take haifa kuma alhamdulillah suna tashi gaba da a ka kyala akuya dama wannan an santa abin nan tinkiya to amma yanzu duk cin namun ku yan karkasara kun isa ku cinye sinkiyo yan karkasara ah. me yasa ba za su ci ba albarka Allah ya sa a sha'adanta to da ka daina kallon yawan abin da yake faruwa ko kankan awa, waye wa kake neman albarka a wurin da ka sai aka sa maka wata ka'ida abincin mutum biyu yana isar mutum hudu na mutum hudu yana san mutum takwas to matsalar shi ne, yanzu idan muka zo kai da ka siyo kana jin wannan naka ne kai kadai in ka zo wani yana so isi sai ka dinga gaje ya sa maka ne. kai kake faɗa ka ce wallahi wani ya sa min rani to tun da kace ya sa maka rani ba za ka koshi ba ke amma da ka yadda mu biyan nan idan muka zo muka ci a kai baka ka karanta rayuwar sabon annabi sosai yaƙi za su tafi sai aka ɗauki buhun dabino sai aka ba su buhun dabino ba shinkafa ba taliya ba makaroni ba gero ba dawa babu komai buhun dabino aka ba su sai aka ji ana ba mutane kwaya bakwai bakwai sai aka gan aka fi gaba da ba da bakwai bakwai da matsala sai aka sako biyar biyar aka nan ma fa da matsala sai aka koma uku uku nan ma sai aka gane da matsala sai aka dawo ana bayar da ɗaiɗai sai mutane su ringa cewa to wai dabino ɗaya me zai wa mutum dabino ɗaya me zai maka yace sai da aka dawo sai an haɗa mutum bakwai sai a ba su guda ɗaya sai suka gane a ce wancan <laughs> yanzu ba gutsura za ka yi ban haka baka sai dai ka sa ka tsotsa kamar jariri ina tsotsan nono sannan suka gane a ce wancan guda ɗayan arziki ne ƙoshi ne kuma da wannan su ringa tsotsa wannan ya tsotsa iba wannan wannan ya tsotsa iba wannan su bakwai su yi ne suna tsotsansa a haka suka je aka yi yakin aka samu nasara ni damuwa ta damuwarka ita ce eh, wannan abin yi mana kaɗan ba ma baloyin albarka da take cikinsa muna tunanin yawan ne albarka ko ba haka ba ne yawa bai taɓa zama albarka ba idan ne zamanto ta hanyar Allah ba an je yaƙi gazo mota sarkin rum randuna da ya ɗauko daga rum kaɗai ta mutum dubu ɗari sannan akan hanya ina da mutane kowanne yanki da yake ƙarƙashinsa ya ce su shirya mayaƙa da za a zuwa tafi da su amma waɗanda suka tarwar da na mutane mutum dubu uku ne mutum dubu uku nan su suka fatattaki mutum dubu ɗari da da wani abu ka fahimta da haka idan akwai hususiya to mu mun sani akwai kuma albarka ta koyi da manza Allah in dai za ka kwaikwaye shi za ka yi koyi da shi to Allah zai sa albarka a cikin al'amarin ka fiye da yadda kake tunani to da haka daina kallon wannan matsayi to wai nono ma akwai ta mujiza cikin nono nono fa sa'ad na abi waqas suka tafi wajen yaƙi arna suka gudu suka fada suka je suka ɗau jirgin ruwa suka tsallaka babu inda za a bin nan aka yi cirko cirko to ai sai mu tafi sai ce ina to ya zani da su ga babban kogin nan ba wa duk nagartar doki da ya sai shiga cikin sai wuce ba to da ka shiga ma ka tsalle ma ka kun nutse gaba daya sai sai kai jama'a ku bari ku wallahi in sama suka wasu Allah ya sako mana da su mun yake su in ƙasa ce ta buɗe suka shiga wallahi Allah sai ya burtso mana da su mun yake su da ya wata kabbara iza budu dokin sai taka ruwan sai ga shi ya taka ruwan ya wuce da suka bi shi haka suka tsallaka suka je suka same su wannan mujiza Allah ya sa kun ga to saboda haka wannan in ka ɗauka ma ka ɗauka mu'jiza ce ko abin nan to ka ce zan koyi da annabi to shi kuma wani abu ne mai zaman kansa ba za ka taɓa yi kuma sai Allah ya tabar da kai ba ba za ka yi sannan sai ka taɓe ba ba zai yi an gani da aka samu naka nonon kai ma kana jin yunwar kana cikin wannan yanayin kana ta ba ma sai ga shi ya zo ka gayyato mutane ka gani ah? to su zuga ka a a ita magana iri biyu ce akwai magana ta fatar baki akwai magana wai harara ta ishi mai hankali to da ka su zuga ka <laughs> wallahi me kaka gayyato su wallahi su zo da an samu wani ya bude bakin sa ka yi karka yi karka damu wallahi karka damu ni abin da na yadda in dai kai na ba annabi to ni na gama an gani to haka ba ka yi kawai wannan abin haka annabi ya yi rufe idanka za ka yaƙi shaidan shaidan zai faɗa da kai ka shirya to da aka karka ɗauka wani mujiza a ka ɗauka kai ma za ka iya in kayan Allah ya tabbatar da haka nan karama ka ta tabbata in ba ta tabbata ba nan kaga yanzu ka koma kai kokarin gyara tsakaninka da Allah kullum ina gaya muku mu daina cewa za mu gwada Allah shi Allah ba a gwada shi ba a gwada Allah kawai zan yi zai shi kenan a ah, sai wa alaikum rahmatullah yace akan samu matsaloli a wurin karantarwa a makarantu wasu yara suna ci abinci da hannun hagu an yi an yi su daina sun sai ba masu wasu rubutun arabiya masu su ringa yi da hannun hagu sai a gida ma an kyale su ba a yin haka kai a matsayinka yanzu ka samu aiki ne za ka yi ba sa cin jarrabawa ah. suna ci to kar su ci eh mana ai a lokacin da yaro in san cewa ba zai fi jarrabawa ba dole ya gyara abin da ya kamata ya gyara ai kawai gaya musu za ka yi wanda duk na shigo na tare ina rubutu da hannun hagu to ya fada jarrabawa. shi kenan ka yi ka gwada ka gani mun yi wata doka jami'ar wuta alƙalam irin wannan mutane yara masu tara gashi ko ai gashi na yin iska in suka yi sai su samu na wata hula kamar inda kake din nan sai an samu hula sai muka gane abin da ake yi sai muka ce to ashe malam yara suna can suna shakenci can da ka ɗage hular nan sai ka ga wani gashi ne ɗan banzan gashi muka ce to to sai muka fito da police kawai da an zo an kama ka da wannan shikenan ba jarrabawa kana zuwa kamar wannan invigilata sai ya cire hula kana ina ganin ka to baka shiga jarraba ma balle ka ai sai ka shiga ko to baka ma shiga ba alƙalam jami'a ce ta musulunci muna so ne a sami ilimi da tarbiyya ba ilimi kawai ba a sami ilimi a sami tarbiyya a sami 'yan ƙasa na ƙwarai san mutanen kirki good ambassadors na musulunci da musulmai ka fahimta to da haka haka za ku musu kawai da ga wani na rubutu da hannun abu na hana ka duk sanda na zo ana jarraba zan zo gani wanda duk na ga yi rubutu da abu zan yi alama a jikin jarraba abin nan ba zai fi jarraba zai faɗi ko kuma zan kwace takardar shi to za su gyara asalin tarbiyyar yaro jama'a collective abu ne sai iyaye sun yi sai malamai sun yi malamai kadai ba za su iya ba ya iyaye kadai ba za su iya ba amma malamai su ne jigon tarbiyya su ne jigon tarbiyya saboda inda yaro ɗalibi yake jin tsoron faduwa jarrabawa baya tsoron babansa ko uwarsa haka to kuma ya zai masa jarraba ita ko ya faɗi malami illa iyaka saboda haka sai ku kuna da method kuna da hanyoyi da yawa waɗanda za ku iya bi ku stopping irin waɗannan abubuwan a tare da su Allah ya mana jagora to an sanar da daure-dauren aure muna roƙon Allah ya sa albarka a waɗannan daure-dauren aure da za a yi iyaye Allah ya ba su ladan haihuwa da tarbiyya abinda za a yi na halu, Allah ya sa albarka muna yawa ciyaman addu'a Allah ya kara mishi lafiya Allah subhanahu wataala isa zakar jiki muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da ya same shi ya zama to kafara a tare da shi mu kuma Allah ya tsare mu muna roƙon Allah ko kowane lokaci yi mana jagora ya dora kan daidai yau bayan sallar juma'a akwai jama'ar mu na NPD Muslim Professionals in Da'awa ga abin da na gani flyer da aka kawo an fita wajen da'awa a kan guda ɗaya gobe za a tafi guda biyu sha Allah to muna roƙo farko dai Allah ya isa albarka wannan aiki da za a yi waɗanda za a kira Allah ya ba su ikon amsawa waɗanda za su yi aikin Allah ya hore musu ya sauƙaƙa musu wannan aiki Allah ya sa nasara cikin abin da za su yi waɗanda suka taimaka mana roƙon Allah Allah ya saka musu da alheri amma har yanzu ana buƙatar taimako dalilin da ya sa wurare ukun da za a yi ba iya fita zuwa guda ukun ba a yau gaba ɗaya kenan saboda babu resources da aka wuri da aka iya tafiya rogo yanzu akwai sumaila akwai tudun wada wanda to this end har yanzu muna tunanin ya za a yi tafiyar za a ringa zuwa ana dawa ne ko koya za a yi da aka ana bukatar taimakon ku kwarai da gaske na tufafi ne na maza da na mata na manya da yara musamman hijabai ana bukatar su ana bukatar kuɗi da za a sha mai ana bukatar kayan abinci da za a ci jama'a wannan aiki namu ne ga baki ɗaya. ba na wani kowa na bane kowa ya yi iya abin da yake iyawa ran kiyama Allah zai tambayi kowa wani aiki wace gudunmawa ya bayar ga addinin musulunci kuma kowa abin da ya shi zai faɗa rana ce da babu boye-boye la takhfa minkum khafiya ba wani abu da zai boyo komai za a baje shi a faifai muna roƙon Allah Allah iba mu arziki mai amfani wanda za mu taimaki addini wanda za mu taimaki al'umma Allah muna roƙonka in mun ciyar da dukiyarmu Allah ka musanya mu da mafi alkhairi kamar yadda kai alkawari akwai prof shi ma yana ba shi da lafiya muna roƙon Allah Allah ya shi lafiya ina da marasa lafiya da yawa Allah muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya gaba daya wa sallallahu wa sallam barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله